yanzu hari a najeriya ina ko ina hari ya je masallaci hari ya je coci hari ya je makaranta hari ya je gwajen sarakuna hari ya yi north east ya yi north west ya yi north central ya tafi kudu hari ya tafi abuja ya je yanya ya je emma plaza ya je united nation building hari ya je kusan ko ina abin da ke fata shine allah ya kiyaye abubuwan da suke faruwa kuma duk sanda muka samu dama muna kira ga shugabanni na ƙasa wanda suke da damar su tsayar da wannan abu ta hanyar da za a yi magana da waɗanda suke yi in suna da waɗansu abubuwa a duba a gani ko kuma su yi amfani da damar da suke da ita su tsayar da wannan abu amma abu ne wanda yake na tabbata ya damu kowa inda ba su ba a ƙasa da shekara guda kusan za a ce wa'adin wannan gwamnati za ta zo ƙarshe shin me kake alfahari da shi cikin ayyuka da gwamnatin ka ta yi to a gaskiya wannan gwamnati ta shiga gurare da yawa amma babban tsarinmu babban ginshiki a wannan jiha shine harkar ilimi mun fara harkar ilimi tun daga firamare mun gina azuzuwa sababbi sama da dubu uku mun gyara tsofaffi kusan wannan lambar mun yi sababbin ofisoshi dubu da ɗari biyar mun gyara sababbi an yi banɗakai wannan gwamnati ta dawo da tsarin ta na ci da yara tun da muka dawo wannan zango na biyu muna ci da yara sau biyar a mako a kowace makarantar mu da yake ta firamare muna ba da uniform guda biyu yayin da muka zo ɗaukan 'yan makaranta don iyaye su turo 'ya'yansu kuma banda wannan muna kula da malamai mu biya su albashinsu mu ci gaba da su mu koyar da su ba wani malami da muka tarar da shi wanda ba mu tura shi trenin ba a jihar kano mun je mun daɗa koya masa yadda zai koyar mun ɗauki dubbai mun zuba su wannan an kai matsayin da yake a jihar kano mun yi aikace-aikace a sakandare mun gina sababbi manya-manya irin su governors college irin uh, first lady college irin su jambaki college irin su dan gwani college wacce take a albasu da jambaki da kuma a babban makarantarmu ta dan hajji wacce take bagwai banda sababbi da muka gina wa'anda suke ƙanana da kuma ƙanana da muka ci da su gaba. Ana so a taɓa mu 'yan arewa na tsoron mutane hatta ni shata ne gargadin kudiyan arewa ku tashi ku falka yan arewa ku san bacci wasan kawai ne mu kawai ne kawai in ka dan arewa ba ma san yan